أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka na annur da ke nan wutatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wata'ala za mu ci gaba da tafsiri yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na uku a watan Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah ta'ala. Kamar kullum muna masu farawa da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai, ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai, kuma ya ba mu ikon aiki da umarni da hani na ƙur'ani. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata na Ramadan wanda yake mai albarka muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani falala da ke wannan wata da sunayensa masu girma na alhayyu alqayyum Allah ya hada mu da shi dukkan wani abun da ke ciki na jarrabawa mara daɗi Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah ta'ala ya jiƙai ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya jiƙan malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan zuriyarmu da 'ya'yanmu da mu kanmu gaba ɗaya waɗanda suka rigaye mu da imani Allah ta'ala ya yafe musu muna roƙon Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu waTa'ala ta'ala ya sa jarrabawa da muke da ita kala-kala a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana ita waɗanda suke tada fitintunu kala-kala muna kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba masu shiruwa ba ne muna roƙon Allah ta'ala ya sa bala'i da musifa ya kare a kansu Allah ta'ala ya kara bayinsa na kwarai waɗanda suke neman zaman aminci dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana sharri Allah ta'ala ya kare mu yau da ikon Allah za mu tashi don ce darasi na uku a watan Ramadan in akwai tambayoyi kaɗan sai a kawo ina ina ustaz isa yake Oh yana jaraba ina ke jaraba yana kan zuwa ko saboda kokarinsa na ƙur'ani in ya zo ga wajen zamansa ko eh, ko a cikin kabari mahaddacin ƙur'ani wanda ya san ƙur'ani mataki daban ake bashi to ya cancanci haka ko insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya isa su ne wannan yaushe ka zo ka jiya ka zo ko to bismillah kai ba shi go ka zauna a wurin isa ne guda biyu shi ma mai zuwan isa ne shi ma wannan aran mana ne isa ne shi ma Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka kuma Allah ya yi wa zuriyar mu gaba ɗayan ta albarka sai mu duba tambayoyi wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ƙara wa malam lafiya amin ya hayyu ya kayu amma an roƙa mutum lafiya da imani ake haɗawa ita lafiya in ba imani bala'i ne sabon Allah take kawowa to aka roka wa mutum lafiya sai a ce da imani shi imani shine linzamin lafiyayye lafiyayye in babu imani bala'i ne a society kisa sai a roki imani da kuma lafiya mafhum tayyib Allah kuma ya ji kan magabatan mu duka malam akwai wasu wasu yan ku yarda wasu ‘yan ku yarda ba su yarda da samuwar Allah ba suna yaudarar matasa da kuɗi domin su yada musu manufarsu a social media shi yasa nake son malam ya ja hankalin matasa kar su afka cikin wannan bala'i sako daga Ismail labaran innahu bauchi to kalmar dai ban gane wasu ‘yan ku yarda ne ko me? yan me wanda ba su yadda akwai samuwan Allah ba to a nan dai ba haka ya rubuta ba wata kalmar sai ta wai ku yarda maybe kalmar ba mu san da ita ba da ake fada amma dai muhimmin abu shine sakon nasa ina ga mun fahimta cewa wasu ne waɗanda ba su yadda akwai samuwar Allah ba suke aiki da damar da Allah ya ba suke gayyatar matasa don su watsa musu wannan da'awar tasu a social media su rika jan mutane akan cewa babu Allah ala ayi halin ga duk mutumin da yake musulmi kuma aka ba shi kuɗi don ya shiga wannan harka na yada cewa babu Allah to wannan sana'a ne da ke iya raba mai imani gaba ɗaya da imaninsa kuma sana'a ce da ya fara da Allah ta'ala ya ce wallahi ko ya yi ta ba zai ci riba ba kuma duk abinda masu yin wannan suka yi ba za su cutar da Allah ba kansu suke cutarwa kuma idan mutum ya ce yana da imani to wannan alama ne na cewa ana tankaɗe da rere a shi ba mai imanin gaskiya ba ne idan muka duba cikin fatawa ta lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya mujalladi na goma sha hudu namba na ɗari hudu da tamanin da biyu sun amsa tambayar na haramcin yin wannan da'awa ko wani abun da ya kama da haka wanda ke kora samuwar Allah ko yake kora kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin manya-manyan hujjojinsu na farko shine dogaro da cewa addini kwaya ɗaya a wurin Allah karɓaɓɓe shine addinin musulunci inna dina inda islam wannan shine kadai addinin da Allah ta'ala ya ce zai karɓa Kame da ya bayyana a cikin suratu ali imrana wato surar ma da muke karantawa kenan a nan aya ta goma sha tara cewa addinin da Allah kaɗai zai karɓa shine addinin musulunci baya ga wannan na biyu sun kafa hujja da cewa dukkan abin da mutum ya yi na a shi wata ni'ima don ya rusa addini abin da yake ba zai cutar da Allah da kowai ba kuma a lahira akwai azaba a kansa nan ma Allah ta'ala ya ce innal ladina ishtarahul kufra bil imani lan yadurru Allah shay'a wa lahum azabun alim wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum azabun muhin ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم wannan ayoyi cikin ari imrana aya ta 77,178,179 a cikinsu sun yi magana a kan wannan sana'ar cewa lallai ne duk wanda ya ɗauki imaninsa ya miƙa ya sai kafurci, to suna irin waɗannan sana'o'in a gaya masa ba zai cutar da Allah da komai ba a duniya kuma ba zai tauya addinin Allah ba zai iya hana addinin Allah ya ci gaba ba kuma a lahira iya da azaba mai raɗaɗi Allah ya ce kada su yi zato waɗanda suka kafurta da wannan malamai suka ce irin wannan sana'a idan mutum ya yi ta da ilimi in babu mawani'u takfir na iya fitar da shi a cikin addini waɗanda suke irin waɗannan kar su ɗauka cewa suna wai jinkirin da Allah yake musu riba ne ana musu jinkiri ne don su samu azaba ta walakanci aya ta ƙarshe a cikin sai ce ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha min at-tayyib Allah ba zai bar mutane kowa ya ce nayi imani ba har sai yayi tankade da rereya masu imani original a ware su masu cuwacuwan imani su ma a nuna su so kenan wanda ya fada wannan sana'a ya shiga cikin waɗanda ake rere su daga cikin masu imani mafhum tayyib don haka wannan sana'a haramun ce kuma duk yadda aka yi ko me za a baka a duniya ba abin da zai sa ka je ka yi da'awar babu Allah ko kuma ka kore samuwar Allah gaba daya mai imani ba zai wannan ba saboda me saboda arziki daga wurin Allah ne rufin asiri daga wurin Allah ne dan adam biki sai azurta ka ba kamar yadda bai isa talautar da kai ba arziki akwai ya babu Allah kadai ke da iko dan adam sababi ne in Allah ya ga dama ya sa wane zama sababi in ma baya rayu Allah zai kawo wane zama sanadi amma dai idan Allah ya kaddara za yi to dole zaka samu amma dan adam bai sai sa kai wannan ba wannan haka aka yi ta a shekarun baya ko a kasar nan shekara hamsin sittin 70 kamar yadda muka ji a tarihi cewa a waɗancan lokuta din ana zuwa da shuga a riga sa mutane su rika shiga wasu addinai wani lokaci shuga za a zo a raba mutane kawai in suka yi kunu su saka suka ji zaki shikenan sai a raba su da addini kaga asara ta yi asara akan shuga mutum ya rabu da imaninsa Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta ita ce mata lokacin da ta fara jinin al'ada ta sha azumi tare da barin salloli ba da san cewa ana rama azumi bayan an yi tsarki ba sai daga baya ta ji an ce ana rama azumi sallah ce kawai ba a rama ba kuma shekarun sun ja malam menene hukuncin wannan azumin da ta sha za ta rama ne ko ba za ta rama ba Allah ya saka wa malam tare da alaramma amin Allah ya ji gan mahaifinmu gaba da yau na farko ta yi aiki da jahilci in kuma ta yi tambaya to ba ta tambayi irin waɗanda Allah ta'ala ya ce a tambaye su ba masu ilimi shi kuma aiki da jahilci a musulunci haramun ne ai tun daga nan malam mai akadari ai ya karantar da mu ni abin mu yasa ba ma fahimtar karatun ne duk wanda ya tashi a gida da karatun kawa'idi muke farawa sai me sai ahalari ka yi kawa'idi ka zo ka shiga ahalari kuma a halarin nan ba nesa ba yace wala yashillu lahu ayyaf ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi fihi baya halatta mutum ya aikata aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikinsa wannan karatun ba nisa ba nan kusa kusa karantar da mu a cikin ahalari ne karatu, amma har a yanzu mun gagara ga abin da aka karantar da mutum daga ahalari wannan fatawa malaman lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiya Allah ya musu rahama sun amsa fatawa din a mujalladi na goma namba na ɗari da hamsin da da ɗaya cewa abin da ke kanta shine na farko wajibi ne ta tuba zuwa ga Allah subhanahu Shi shine abu na farko don abin da ta yi ta yi sabon Allah ta inda ta bar azumin ya wuce shekara ɗaya ba a rama ba na biyu ta yi sabon Allah ta inda ta yi aiki da jahilci wanda kuma a ka'ida ba a bautan Allah sai da ilimi a ka'ida idan mace ta ajiye ibada saboda abin da ya zo mata na al'adan mata idan wannan al'adan matan ta wuce ana rama azumi amma ba a rama sallah ita sallah Allah ya yafe miki amma azumi ana ki bashi to ita kuma anan ba ta rama azumin ba sai da ya dauki shekaru sai daga baya ta ji cewa ana ramawa to anan kaga kenan na farko akwai sabon Allah na jinkirin rama shi ya wuce shekara daya na biyu akwai sabon Allah na aiki da jahilci an yi aiki da jahilci ba a bauta wa Allah ta'ala da ilimi da ya dace ba don haka ana bukatar ta yi taubatan nasuha kamar da aka umarce mu suratul tahrim aya ta takwas dole ta tuba zuwa ga Allah tuba tsantsa na biyu za ta rama wannan azumin sai ta yi irge azumi nawa wata sha misali na shekara uku ne bata sani ba kuma tana yin al'ada kwana bakwai bakwai sai mu ce ana binta bashin azumi na me guda ashirin da ɗaya na shekara uku misali kenan suka ce za ta rama azumin in kuma tana kokwantan adadin sai ta yi estimation ta kiyasta amma kiyasta wanda za ta rinja yadda ƙari akan rage idan ta kiyasta misali ta ce ashirin da ɗaya amma tana kokwanto 21 ne ko 25 to tarin jayar da 25 in kuwa suna tunanin 30 na sha duka tsawon rayuwar ko 33 ne sai tarin jayar da 33 sai ta rama azumin 33 a wajen ramawa ba wajibi bane sai ta jera in ta gara ma za ta yi litinin alhamis amma ta tabbatar dai wata shekara ba ta zo ta same ta ba na uku bayan ta yi wani suka ce za ta ciyar kuma saboda wannan jinkirin rama wanda ta yi za ta ciyar ta yi kafara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na ciyarwa shine dukkan azumi ɗaya bayan ta rama sai ta ba da abinci sa'i guda ko kuma rabin sa'i idan abincin mai tsada ne shine kamar 1.5 kg shine abin da za ta bayar a kowane azumi don haka muna fatan Allah ta'ala ya yafe mata ya yafewa dukkan wata da take da irin wannan kuskure idan Allah ta'ala ya samu wani lafiya ah, na karshe kada mu manta don Allah da taimaka wa 'yan uwanmu da suke gajiyayyu a wata na ramadana al'amari ne mai muhimmanci a ɗaiɗaikun mu yi kuma ga waɗanda suke da dukiyar al'umma a hannunsu baitul mal masu mulki wajibi ne a daidai irin waɗannan lokuta a rika sayan abinci da yawa ana raba wa mabukata waɗannan iya daga cikin haƙoƙin talakawa akan masu mulkarsu idan akwai baitul mal sai a bude a karamar hukuma ne a jiha ne a kasa ne gwargwadon abin da ya samu sai a ce za a sai abinci a rabawa talakawa waɗannan wajen rabawa talakawa idan akwai mabukata da wanda suke masu azumi da wanda ba sa yi in suna da bukata kamar yara ko tsofi ana ba su da masu azumi da waɗanda suke ba su da azumi saboda ba sa ibada ta azumi wanda ba musulmai ba idan suna da bukata duka a musulunci ya halatta a taimaka musu addini bai zo ya karantar da zalunci ba duk wanda yake mabukaci in an ɗauka an bashi ko da fawa a baya azumin amma iya da bukatan abincin aka yi wannan an yi adalci a musulunci mu sani cewa taimakawa mabukata idan muna yi Allah ta'ala yana taimakon mu a hadisi manzon Allah tsira da aminci sabbata gari shi cewa mai yakun fi hajati akhihi yakun Allah fi hajatihi wannan hadisi ya cikin sahihul jami hadisi na 6619 as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan wani wanda ya shiga cikin bukatar dan uwansa dan ya magance masa ko dan ya sauwake masa radadi to a gaya masa shi ma duk bukatar da ya saka a gaba Allah yana cikin ta shine Allah zai taimake shi idan ka taimaka wa mabukaci da abinci a wannan wata mai albarka to kai kuma duk abin da ka sa a gaba na bukata wata iri ce to a gaya maka Allah ta'ala zai taimake ka a cikinta to da haka kenan in ka taimaka ai ba asara ba ne bi ma'ana taimakon da Allah zai maka babu ko kun dafi taimakon da kai kai wa dan uwanka za ka wajibi ne mu taimaka gwargwadon yadda za mu iya yi a mu a jama'ar mu a masallatan mu a dukkan wuraren ibada yanzu muna da tsari na taimakawa waɗanda suke mabukata kuma haka za ka ga ake a kasashen da aka fahimci addini yanzu ka je ƙasar saudi arabia ka ga yadda ake raba abinci mutum ya zo ya tsaya da babbar mota a bakin masallacin harami daga nesa kuna zuwa yana karba yana baku a cika bude ka samu shinkafa ne da cinyar kaza da ruwa da dibino wani ma har da yar goran nono a ciki duk a hada maka yanzu sai ga wani ma sai sama da face a ciki kuma in ka karba sai ce shukuran wai shi yake maka godiya shi ya baka ka karba wai karban da kai wai yana gode maka <laughs> wani abu sai aikin imani Allah ta'ala ka kara mana imani kuma a baka a gode maka ba irin nan da mutum zai ma taimaka addinin yana kunkuni ba mu duk an dame mu mu an ce kaza da kaza to ba a dame ku ba Allah ya rike kayan kan ba za ka yi ba ko ba kai ko da kai ko ba kai Allah zai ciyar da addinin sa gaba idan aka ce mu taimaki al'umma ko mu taimaki addini wallahi mu muke yi wa saboda ko babu mu addinin Allah Allah zai tafiyar da addinin sa gaba mafhum tayyib ai annabawa ma sun koma zuwa ga Allah amma addinin ya tsaya annabi Muhammad sai ya koma wasa zuwa ga Allah ya fi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ya fi haka koma wasa zuwa ga Allah amma addinin ya ci baya addini bai shiga baya ba duk da ya koma ga Allah a yau akwai adadin musulmai fiye da a zamanin sa musulmai mun tunkari kusan mutum biliyan biyu a duniya biliyan biyu kuma annabin da Allah ya turo ya koma zuwa ga Allah kuma mabiya addinin karuwa suke yi ba raguwa suke ba kuma kullun karuwa suke duk kasar da kaje a duniya babu kasar da za a ce wai adadin raguwa yake karuwa yake yi shi yasa dan me dan addinin na Allah ne ko da mu ko ba mu Allah zai ciyar da addinin sa gaba in mun taimaki addinin kanmu muka yi wa ba wai Allah din muke yi wa ba mu muke taimakon kanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakon kanmu sha Allah ta'ala za mu tashi muna cikin suratu Ali Imrana ina fatan bangaren mata ana ji don na samu complain da rashin ji jiya da shekaran jiya ina fatan dai a yau an samu ana ji ko na ba sa ba to a yi kokari kafin gobe insha Allah ta'ala a saka sabbin fikogin ko insha Allah to ustaz Allah ya albarka a ran mai na za mu tashi ne muna ali imran sura ta uku aya ta a ran mai ce aya ta 34 bismillah a ran mai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أي يعني. ما ba a ji yanzu sai wani ya zauna a ɗakin ko sai ya wakilce mu sai ya daga can بسم الله الرحمن الرحيم من والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ذرية بعضها من بعض zuriya ce satinta daga sashi wallahu Allah sami'un mai ji ne alimun mai ilimi ne wannan ayata ta 34 a suratu ali imrana na da alaka da ayata ta 33 da muka tsaya a kanta jiya shine inna Allah hasafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamina lalle ne Allah ya zaɓi annabi adam Allah ya zaɓi annabi Nuh ya zaɓi Ibrahim da iyalansa Allah ta'ala ya zaɓi Imrana da iyalansa a kan me a kan sauran halittu musamman na zamanin da suka rayu a cikinsu waɗannan su ne zuriya guda hudu da Allah ta'ala ya bamu misali na cewa ya zaɓe su da daraja ta musamman a zamanin da suka rayu da al'ummarsu kuma sunna ce ta Allah yakan fifita wata halitta akan wata halitta mafhum tayyib annabi adam shine abul bashar al'awwal, shi kuma annabi nuhu ana ce masa abul bashar as shi annabi adam shine babanmu na farko annabi nuhu kuma shine babanmu na me na biyu kuma annabawa ne da Allah ya ba mu labarin su da a Qur'ani annabi adam sau nawa ne aka ambace shi a Qur'ani 25 annabi nufa 43 annabi ibrahim goma sha takwas imrana wurare guda uku so nan zaɓensu Allah ta'ala ya yi shi yasa aka yi ta maimaita mana labarinsu da tarihinsu da ibadarsu da kyakkyawar alaƙarsu ga Allah Su Ba Wata Ala. sai Allah ta'ala aya ta 34 sai ce zurriyatan wanda yau akan ta zamu tashi zurriyatan ba'dha min ba'd zurriyatan din nan a wurin malamai na nahawu ana ce masa badil ne wato zurriya wacce ne shi ne nuh adam wa Nuhar wa ala ibrahima wa ala imrana waɗannan zuriya guda hudun to badil ne nasu da aka ce zurriyatan ana nufin adam nuhu ala ibrahima ala imrana su ne zurriyatan zurriya ce ba'adu ha sashinta min ba'adin daga sashi ne idan ka ɗauka a tarihi za ka ga shi annabi adam shine halittan farko annabi nuhu ya fito daga annabi adam ne sannan malamai suka ce annabi ibrahim shi ma daga annabi nuhu yake to haka shi sa Allah ya ce zurriyatan ba'abu ha min ba'ab dukkan halitta na farko daga adam ne har ma ka bamu ko misalai kaɗan a ƙur'ani. na farko na annabi adam misali cewa daga gare shi muke ko kuma ma halittar ɗan adam ta daga daga kai muke ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير جزاكم الله خيرا wannan misali ne mai kyau da yake ma gaman me bai takaita da kiran suna ba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa suratul hujurat ko aya ta goma sha uku Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu muka halitta ku min zakarin daga namiji guda ɗaya kenan annabi adam wa unsa da mace ɗaya ce ce u sai ce waja'alnakum shu'uban muka sanya kuka zama nationalities kala kala bangare kaza bangare kaza ga mun zama continent wasu afirka ne wasu asiya ne wasu europe ne wasu amurka ta kudu ne wasu amurka ta arewa ne wasu suna masu cikin ruwa irin su australia new zealand da makamantansu to shine muka sanya ku shu'uban wa qaba'il kuma kabilu kala kala duka daga annabi adam ne duk asalin yan adam daga annabi adam ne shi yasa theory of evolution da wasu ke imani da shi a zuwa rika cewa wai halittar dan adam ta faru daga kaza ta zama kaza ta zama wannan duk hayaniya ne da ban kaura hmm. kuma a ce wai halittar dan adam ma a ce maka wai daga biri ta fara wallahi bai da asali a addini hmm. halittar mu daga annabi adam ne shi kuma daga kasa ne kasar kuma bangaren tabo taban kuma bangaren laka haka Allah ya gaya mana kuma shine imani a nan muka tsaya ba hmm. za mu dauki wani soki bulutu mu ajiye nafsi ba don haka Allah ta'ala ya halitta mu daga rai daya annabi adam da matarsa ya sanya mu kabilu kala kala akwai turawa akwai larabawa akwai hausawa akwai fulani akwai yarbawa akwai igbo akwai ibra akwai kaduri akwai kaza kaza ko ina kaje ga munan kala kala wani in yana maganan sauti kada kake ji dan adam ne irinka wani ma abokinka ne amma idan ya canja yare yana magana wallahi in kace ce ba sai ka fahimta sai ka fara ciwon kai yanzu lokaci ka kama tashan china idan ana chinanci kawai ka kunna ka ji ka ji sai ka ce Allahu akbar ga ta kuma wallahi magana ake kuma wani yana can ya nutsu wani ma wata kila wa'azi ake masa da chinanci a ramar ka ji Allahu akbar kai kuma in ka takura kanka sai kanka ya ciwo in muka zo muna magana da hausa ko wani yare da muke a nan wani sai ta mamaki ta kallon mu yana mamaki shi ma yana na sa kake gani Allah ya ce li ta'arafu duka dan kusan juna ne kaga wannan iya tabbatar da zurriyatan ba'dha min ba'd dan dukkanin mu tushen mu daga annabi adam ne kuma ya fito karare bayyana mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min naftin wahida wa min ha minha ha wa min minhuma rijalan katiran wa nisaa wa ta sa'a nuna biki wal arhama inna allaha kana alaykum rakiba suratun nisa'i ayar farko kaga karare bayyana mana Allah ya halice mu daga ina min wahida wahidatin daga rai kwaya ɗaya wa khalaqa min ha matar daga ran shine hawa'u daga annabi adam wa min kuma rijalan kafiran, wa nisa'an ai kaseeran kenan sai aka watsa maza da yawa a duniya da mata da yawa a duniya amma daga halittar adam zuwa hawa'u kuma shine wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa akadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun cikin suratu al'araf aya ta 172 zuwa 173 kaga duka waɗannan ayoyi suna tabbatar mana halittar daga tushe ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yayi shine zurriyatan ba'dha min ba'd wannan kuma yake kara nuna mana a duk yadda muka samu sabani na kabila ko sabani na bangaranci ko sabani na kaza ko sabani hatta na addini mu sani kulluna min adam wa adam min tsini in wani bai zama dan uwanka addini ba sai ka amince akalla dan uwanka ne a mai in humanity dan uwanka ne dan ka da shi daga annabi adam ne wannan zai taimaka a zauna lafiya zai taimaka a kyautata wa juna fahimta zai taimaka a taimaki juna ko da kuwa akwai sabanin addini ko sabanin fahimta ko kabila ba yanzu ka dauka cewa duk wanda bai kabilar ka ba ruwanka da shi ba a'a da kabilar ka da ta wani tushen kuɗi ne ko ka ɗauka duk wanda ba musulmi ba ruwanka da shi ba abada ba haka addini yake ba akwai wanda ba musulmi yana da haƙƙi a kanka akwai haƙƙin makwabta akwai haƙƙin zaman tare akwai kaza kaza lokacin da ya buƙaci ke sai ka taimake shi fi kulli kabidin ratibin sadaqa ashatu in rahimta harahi makalla. kai ko akuya ka ji tausayin ta ka taimake ta a musulunci kana da lada balle dan adam don haka zurriyatan ha min ba zuriya ce sashinta daga sashi don haka annabi nu adam shine na farko sai annabi nu shine babanmu na biyu don wasu malamai suka ce daga lokacin annabi nuhu waɗanda suka kafurce masa Allah ya halakar da su waɗanda suka bi shi to su kadai ne su ta watsu a duniya to da haka suka ce duk ɗan adam da ka gani a yanzu ya shiga cikin zuriyar annabi nuhu ne wanda Allah ta'ala ya kubutar da su su ne ya wanzar da su a duniya a ma zai bamu misali ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام سلام على نوح في العالمين إنا, كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين فإذا sai ka matsa وإن من je kan wa inna شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم جزاكم الله خيرا wannan ayoyi da aran ya kawo mana cikin suratu safat ko daga aya ta 75 76 77 bakwai saba'in da takwas saba'in da tara har na ce koma wa inna min shi'atihi la ibrahim 83 muhallu shahid Allah ta'ala yace wa laqad nadana nuhun falani'mal mujibun ko wa najjaynahu wa ahlahu min al-karbi al-azim a lokacin da annabi nuhu ya kira mu Allah yace ma dalla da masu amsawa gare shi shine ya shiga halin kunci ya kira Allah Allah ya amsa masa sai Allah yace sai muka tseratar da shi da iyalansa daga bakin ciki mai girma sai waje waja'alna zurriyatahu humul baqin Allah ya ce sai muka sanya zuriyarsa da suka bi shi su suka saura a duniya tafsirin ya fito zuriyar da suka bi shi su suka saura waɗanda ba su bi shi wafa sai ce me sun ma'azaratan al'akari ai mun halakar da sauran ne sauran duk Allah ta'ala ya halakar da su iya wanda suka bi shi Allah yake kumul baki na su ne kadai suka saura a duniya da wannan malamai na Qur'ani da yawa suka ce duk dan adam da ke bayan kasa a yanzu ya shiga cikin wannan zuriyar da Allah yake kumul bakin din ne wanda suke tare da nuhu sauran ƴaƴan adam kuma shine waɗanda sun ma'azratan na akhirin din su ne Allah ta'ala ya halakar da su aya ta 73 inda zamu dauko sai ce wa inna min shi'atihi na Ibrahim na daga cikin mabiyarsa ko kabilarsa su wa annabi Ibrahim kaga kenan Ibrahim ya shigo cikin nan yanzu inna Allah hasafa adama wa nuhan kaga wa ala ibrahim tunda wa inna min shi'atihi la ibrahim mafhum tayyib don haka Allah zaben su yayi ba'abu hamin ba'ab kuma yace wallahu Allah sami'un Allah mai ji ne ji kala biyu Allah yake akwai abinda ma nake cewa sam'ul idrak Allah yana ji akwai kuma sam'ul ijaba sam'ul shi ne Allah yana riskan me muke fada maganan nan da nake Allah yana jinta amma jinsa ba irin namu bane saboda babu abin da ke kama da Allah amma ya tabbatar da shi mai ji ne na biyu akwai sam'ul ijaba shine ji na amsawa ka san a ji ka daban a kuma amsa maka daban so da amsa maka addu'ar ka a larabci ana cewa shi ma sam'u ne shine Allah ya ji wato ya ji jin amsa maka so da Allah yana jin mai muke faɗa kuma yana amsa mana kuma alimun Allah mai ilimi ne a cikin wannan aya sunayen Allah uku sun hoto Allahu ya hoto as ya hoto Al-Alim ya hoto wajibi ne mu san sunayen Allah mu yi imani da su mu tabbatar wa Allah matsayinsa gwargwadon yadda ya tabbatar wa kansa mafhum tayyib na'am إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ تنلوك تندى قالت امرأة عمران لوغة تندى إيال عمران ما تصفى ta ce rabbi ya mahalicci na inni lalle ni nazartu laka na yi maka bakance ma fi batsini abin da ke cikin mahaifata muharraran zan yanta shi zan yi sacrificing dinsa don ya rika yi wa ɗakinka mai alfarma hidima fata ƙabbal ni Allah ka karɓi wannan bakancin daga gare ni wannan sacrifice da na yi na cewa in na haifu abin da ke cikin ciki na na sadaukar da shi wa yi masallaci hidiman Allah ka karba daga gare ni in na ka lalle anta kai asami mai ji ne jin magana kuma da jin amsawa al'alimu kuma mai ilimi iz idan iz ta zo a ƙur'ani ana kaddara wazkur shine ka ambata iz a lokacin da sai a ce wazukur iz ko uzukur iz shi sa ibnu malik cikin alfiya ke cewa wa haqqu ma yi yu'lam ja'izun goge abin da aka san da shi ya halatta abin da daman an san haka yake idan kana magana sai ka goge ya halatta min babin misal sai na ce yau ba za mu yi darasin nan ba sai dai kawai zan amsa muku tambayoyi saboda Allah ta'ala bai kaddara ya iso ba har sai lokacin da iso mu fara karatu wa nake nufi ramma. to ya halatta abin da aka san shi a goge ba sai an fada shi ba wannan iya magana ne a balaga a goge abin da an san da shi ba sai an faɗa ba don haka Allah ta'ala yace iz qala sai ka ce wadhkur ka ambata ka karanta iz a lokacin da wannan iz yana zuwa a matsayin zarfiya ne ka ambata a lokacin da kanat imra'atu imrana iyalin imrana shi imrana shine kakan annabi isa alaihi salam mamar annabi isa sunanta maryam to babanta shine imrana da to menene kuma sunan kakar annabi isa wato matar imrana anan qur'ani ya boye sunanta duk abin da qur'ani ya boye bai faɗe shi a ko ina ba to saninsa bai da muhimmanci inda yana da muhimmanci babu kokonto da qur'ani ya ambata shi duk abin da aka boye ba a faɗa ba qur'ani bai boye abu mai amfani ko kuma bai boye wani abin da saninsa zai maka amfani to zaka da saninsa da rashin saninsa bai da wani tasiri to zaka qur'ani sai boye ko sai ce matar imran amma tana da suna bai fada ba malamai da yawa sukan kawo sunanta bai tabbata a hadisi ba amma cikin takaddu da aka samu na magabata sukan kira sunanta da hanna hanna ne ba shi ke cewa hannatu mu a nan hausa sai mu ce hannatu iyakun yadda muke tsata sunan kalmomi hatta na larabci in ka kira suna a larabci iya da zaki amma mu kuma sai mun kira har ƙarshen a wajen balarabe sai ce azubair ba haushe sai ce maka zubairu don allah wanne ya fi daɗi balarabe sai ce ja'afar ba haushe sai ce ja'afar mafhum tayyib sai ga sunan asali mai zaki ne amma mu sai mu hausantar da shi balarabe sai ce maka harun mu sai mu ce haruna a <laughs> yaka muke sai mu ce haruna sai mu shiru abu mu kuma mun san kalmar ba ta ba wani wajen ce haruna bambanci ne matsalar da muke zamu ne wai shi balarabe bai faɗa wasalin ƙarshe yadda muka ce innaka anta sami'ul alim sai aka tsaya in bahaushe da yake da sai ya ce alimu kenan to shi balarabe bai faɗan wasalin ƙarshe a waɗannan abubuwan mu kuma sai mun faɗa to in ka faɗi wasalin karshe sai canja abun matsayi to sunan asali hanna mu kuma sai mu ce hannatu amma dai qur'ani yace kawai imra'atu imrana matar imrana rabbi asali rabbi asalinsa ya rabbi ne sai aka goge ya nida' sai aka goge ya na farko sai aka goge ya kuma ta me ta idafa ya rabbi wanda kuma yake tana koma kan mutakallim ne so sai aka goge amma asali sai ka ce ya rabbi amma sai ka ce rabbi kawai so an goge ya din da kuma bi din karshe an goge ya'un na karshe sai ka ce rabb inni lalle ni nazartu laka nayi maka bakance bakance shine na ce idan Allah ya bani kaza zan yi kaza mutum ke tsammanin haihuwa ko yake neman aiki sai ce ya Allah in ka sa na samu aikin nan zan yi maka azumi guda uku na bauta gare ka idan ya samu aikin yin azumin wajibi ne in bai samu aikin ba kuma sunna ne mustahabi ne azumin ba wajibi ba ne to ita abin da ta faɗa shine ya Allah ban haihu ba in ka ban na samu juna biyu har na haihu to ɗan da na haife shi zan sadaukar da shi ya riƙa yi wa masallaci mai alfarma hidima shine nazartu bakance idan kai bakance Allah ya baka wajibi ne ka cika saboda mai in baka cika ba akwai ranar kin dillanci har ma zai bawo misali إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا جزاكم الله خيرا سورة الإنسان كو آية تبير كشدة دبقى أما تبقى الانتائسة yufuna bin nazir Allah yake su waɗannan al'aburara masu nagarta muminai suna cika mai bin nazir da bakance wa na yawman kana sharruhu mustafira saboda tsoron bala'in filin kiyama ranar kiyama in suka yi bakance suna cikawa to sai ta bakance ba ta haihu ba in Allah ya sa na samu juna biyu na haihu zan sadaukar da wannan ɗan nawa ya riƙe yau masallaci hidima shine nazartu laka ma fi batni ma fi abin da ke cikin ciki na shine abin da ke cikin mahaifarta saboda me saboda mahaifar na cikin ciki ne wannan kuma yake na mana ladabi na ƙur'ani na magana maimakon a ce cikin mahaifa sai aka ce ciki don me don mahaifar na cikin ne so zaka da ɗan da ke ciki da mahaifar cikin ya ɗauke su to ne na mana iya zaben kalma ana magana mu zama masu kunya da iya zaben kalma akwai kalmomin da mai darasi ba a so a bisun fita a bakinsa don addinin musulunci addinin kunya ne addinin kamala ne addinin mutunci ne ko da ka zo kana amsa tambaya kan abin da ya shafi al'ada na mata mu'amalar miji da mace kaza kaza ya zama muna zaben kalmomin da suka dace da mutunci ba kowace kalma ka to kada ka faɗe ta ba yanzu akwai kalmomi da ƙur'ani duk cikinsa bai kira su ba yanzu ruwan halitta akwai inda ƙur'ani ya kira kalmar ruwan halitta da ake halitta yake fita jikin namiji kalman kai tsaye a ce ga sunan mimun da nunun da ya'un akwai sharan ma? Eh? kawo ya ثم كان ثم كان علقة فخلق فسوى إيه. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى موسى أبو مثالي sai kuma kawo inda Allah ya boye ai da ba babu bane ina son da muku adadin kawo inda Allah ya boye afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين قالوا وإن كنتم و... وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا waɗannan misalai kawai da na sa ya kawo mana na farko da ya faɗa nutufatan mimman na shi kadai ne wanda ya zo a ƙur'ani amma duk sauran wuraren idan Allah zai kira zai boye kalmar kuma a nan hikimar da ya sa Allah ya fada ta shine faɗan wajibi ne ɗauko sigar ayar mai mai ta ka ɗauko alam yakunu nutfatan mimman alam yakun nutfatan min mani yumna a nan malamai suka ce babu yadda za a yi describing abin ba a kira shi ba ba yadda za a saboda ya ce nutufatan min mani in an ce nutufatan zai wadatar amma abun da ake so ana so na mani yadda ake halittan kwayar halittar ne mafhum hikimar da nake son bayyana mana shine Allah bai kiran irin waɗannan kalmomi sai ya zama dole sai an faɗe su a gane amma in akwai da za a ɓoye su to sai a boye yanzu misali wa in kuntum junuban Haru. ba a faɗo nan ka ce in ba ta kama ku ku yi tsarki misali kamar idan aya ta shida kaga a jinkul Allah ya kawo su duka bai fito da maganar fili ba amma kawai sai ce in kaza ya kama ku ku yi tsarki auja ja'alukum min al-ghaiz aw lamassumun nisa menene aw lamassumun nisa me yake nufi mu'amalan aure sai aka ce in ya shafi mace hikimar da nake son bayyana mana shine qur'ani bai kiran kalma hmm. sai inda ya zama dole fadanta ya zama dole in ba haka ba za a gane ba hmm. shine kawai da yake fada hmm. amma in ba haka ba shi sai a kira shi da ruwa kawai sai a wuce mafhum ko wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min din thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin kaga sai aka ce qararin makin ba a kira mahaifan ba thumma khalaqna an-nutfata alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كما سورة المؤمنون آية شاء شاء شابير so hikimar wannan shine idan mutum na karantarwa duk wata kalma ta kunya in bai zama dole sai an faɗe ta ba to a ɓoye ta sai a yi kwatance saboda masu hankali ake magana sai su yi mai sai su fahimta don haka mafi batsani sai qur'ani ya ce abin da ke cikin ciki na muharraran ai shine khalisan abin da ke cikin ciki na na sadaukar da shi ga Allah ta'ala wani masallaci take so yi wa hidima albaitul makadis shine masallaci na nawa a ginawa a tarihi shine na farko ko na biyu magana mafi inganci shine na biyu masallacin ka'aba ya rigaye shi ka'aba aka yi an tambayi manzon Allah wani masallaci ne na farko yace ka'aba na biyu yace baitul maqdis tsakanin su yace 40 mafiya yawan malaman hadisi suka ce 40 shine shekara 40 hadisin iya cikin bukhari hadisi na 6633 ko muslim hadisi na 520 sai ce tsakanin su 40 sai ka ce shekara 40 shi yana wajen jerusalem wato yana wajen kasar palestine a yanzu kenan to shine masallaci na biyu a lokacin wannan wurin a zamanin annaba da suka rigaye mu shine asalin kaman masallacin alharam wanda shi ma Allah ya kira sunansa a ƙura'ani Adama zai babu misali سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير جزاك الله خيرا سورة الإسراء آية فرقم مهم الشاهد المسجد الأقصى نمي أكي إسرائي دا منزن الله sallallahu alaihi tafiyan dare shine almasjidul aqsa akwai lokacin da wannan kasa din inda yake a daidai wurin ita ce kasa mai alfarma al'arzul muqaddasa kenan salaf ita ce kaman harami asalin masallacin inda yake a yanzu magana mafi inganci Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu shi ya gina shi a wurin toms da suke jikinsa na asali Malik bin Marwan shi ya yi su wanda kuma ya fara tsaftace wajen gaba ɗaya lokacin shine an ce zamanin Annabi Sulaiman ne to hmm. da wuri ne mai tsananin tarihi sai take to za ta sadaukar da abin da ke cikinta idan ta haifa ya yi wa almasjidul aqsa hidima innaka lalle kai anta kai asami Allah mai ji ne jin abin da ake faɗa na idraki kuma jin abin da ake faɗa na ijaba al-alim mai ilimi wannan aya na da alaka da ta baya baya ce sami'un alim ya kawo shi bin nakira babu alifun da lamun shine indefinite a nan kuma ya kashi bil ma'arifa a sami al duka yana halatta a kira Allah da waɗannan sunaye wallahu ta'ala alam na'am فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى نعم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها لوقت تحيفيك kanat tace rabbi ya na inni wa ba'atuha unsa na haife ta mace wallahu a'lamu Allah shine masani bima wa abin da ta haifa wa laysa zakaru kal unsa amma mata ba kaman namiji bane ko kuma namiji ba kaman mace bane wa inni lalle ni sammaituha na rada mata suna maryama mai ibada wa inni lalle ni uizuha bika ina nema mata tsarinka wa zurriyataha da duk zuriyarta mina shaitan daga shaitan rajimun abun jefewa la'ananne falamma a lokacin da waba ka ta haife ta bi ma'ana haihuwa shine abun da ke cikin mahaifan ya fito Allah ta'ala ya kaddara ta haihu kuma mun san yadda mata ke haihuwa abu ne mai wahalan gaske kamar yadda Qur'ani ya faɗa cewa wada'at kurhan wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa wasaina al-insana bi waladihi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra kaman suratul ahqaf aya ta goma sha biyar ko kuma hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin suratul luqman aya ta goma sha hudu kaga a nan wurin abin da Allah ya faɗa an kace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha shine daukan ciki a cikin ki idan ana karatu hankalinku ya zama wajen karatun yake ba wani rufi ke kallo ba ko sai eh, nake kallo kana gaba na in kana kallon gefe kana daukar hankali ne kai din ne ai yana ta kaucewa ne kuma ya gagara gane kan sai kai haka ka san na gane ka yawwa ko kai ba ustazu so da ka daukan ciki akwai wahala ga mata shi sa Allah ya describing din sa da kurhan haihuwan akwai wahala sai ya ce wa wada'adhu kurha bincike ya bayyana mace in ta haihu wata takan yi shekara biyu gabanin ta koma normal saboda wahalan yadda take ji kuma Allah ya ce wahanan ala wahanin ɗaukan ciki rauni haihuwar rauni na'am don haka ƙalar eh, sai ta ce rabbi ya mahalicci na inni lalle ni wa ba unsa na haife ta ya mace a ka'ida kuma a wancan zamanin namiji da yake wa masallaci hidima da mace don haka ita ta yi alkawari kuma yanzu an haifi mace a zamanin mazan Allah mata saka yi wa masallaci hidima amma ko su hidimarsu bai kai na me na maza ba namiji zai iya kwanan masallaci yana hidima a yi ɗakin mai gadi yana kwana ai ba za mu bar mace suna kwana a masallaci ita kadai ba sai a samu barna ke sa akwai ayyukan da mace ba ta yi na namiji ne ke sa ta ce inni wa ba'atuha unsa na haife ta mace wallahu Allah a'lamu bima ba'ad. Allah shi yafi kowa sanin abun da ta haifa malamai da yawa suka ce a wannan kira'a din ita ta faɗa na ce na haifi mace amma ba ina ga ya Allah dan bai sani ba ne ina faɗa taukidan ne ya Allah na maka alkawari amma kuma shi mace ce kuma namiji ne yake hidima a wata kira'a wallahu a'lamu bima ba'ad. Allah shine mafi sanin da abun da na haifa a nan wurin kuma maganar ce. Allah ya fi ni sani ba na faɗa na haifi mace dan bai sani bane a'a ya fi ni sani amma ina faɗa na rasa yadda zan yi ne tunda da namiji ne zai yi masallaci al'aqsa hidima yanzu mace ce wa zakaru kal unsa kuma namiji ba kaman mace bane a ka'ida malamai suka ce in a magana ke sai a ce wa al unsa zakar mace ba kaman namiji bane hmm. amma sai aka ce wa zakaru kal unsa hmm. wannan shi ake cewa tashbihul makaluk a wajen malaman balaga shine a mai da mushabba ya zama mushabbahun bihi mushabbahun bihi kuma ya zama mushabba yanzu misali in a magana zan yi sai in ce kai wani yayi kam kai kai kama da mahaifinka in nayi wannan yayi amma na ce mahaifinka yayi kama da kai ai bai yi ba saboda shi ya riga ka zuwa kai ne kake kama da shi ba kai yake kama da kai ba to a nan idan na ce a wajen larabawa ya halatta na ce mahaifinka na kama da kai a nan ne nake nufi shine ina kambama matsayinka ne duk da kai kai kama da shi shine wani mawaki ke cewa wai wa bada sabahu ka anna gurratahu wajhul khalifati hina yanfadihu asuba ta bayyana hasken asuba da na kalla kai kyan hasken asuba ai kaman fiskar khalifan mu sai bai kama da khalifarsa sai dai shi khalifa ya kama da asuba ba asuba ta ya kama da shi ba to akwai abin da ake ne sai a yi mubalaga a wuce iyaka in an yi magana sai a kai bango a wuce iyaka ko mawakan hausa na irin wannan wa zai iya bani misali da hausa inda aka yi mubalaga na magana ko aka yi inkilabi ga waken dan ana ce yana yaba shago wannan waken duk na san da yawa amma tun ina yaro na haddace gefe gidanmu akwai tele yana kunna su ina yaro kuma memorin babu nauyi a ciki so ko me kaji sai ka haddace yana cewa wai wanda bai ga dambin shago ba yana da sauran kallo ya zo duniya kamar bai zo ba ai kaga wannan mubalaga ne a ce kawai baka ga dandan wani ba kamar baka zo duniya ba ai kaga mubalaga ne to ana iya in an yi tashbihul maqlub ana yin sa dan mubalaga ne yana cewa wai idan kaga an yaba yaro wallahi ba a bido babba ba in kaga an yaba damben mutum ana mai kuri ba a bido batun shago ba dan abdu mai hagu da dama idan hagu ta iya ka saka dama mai bugu kama da azazza maza ku daka muna gero kada ku daka muna maiwa kun san ba mu shan fura tsatsama sai ce wanda bai ga dandan shago ba yana da sauran kallo ya zo duniya kaman bai zo ba wannan misali ne to wannan shine mubalaga na magana to walaysa zakaru kal unsa a ka'ida sai a ce walaysa al unsa ne kal zakar to sai aka juya shi kamar yadda Allah ya ce afanaj'alul muslimina kal mujrimin ai asali afanaj'alul mujrimina kal muslimina ne ba yadda za a ce amma saboda tashbihul maqlub a suratul nun wal qalam kenan ko aya ta tara sai ce afa naj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi don haka walaita zakaru kal unsa wa inni ha maryama lalle ni na rada mata suna maryam na'am ni na rada mata suna me maryam sai ya rada mata suna maryam sunan maryam a yarensu shine abida mai ibada sai a ce mata maryam to barin ba ku wani jaraba a nan duk qur'ani in banda maryam ina so ku gaya min sunan mata ɗaya da ya zo a qur'ani banda maryam duk qur'ani sunan mace ɗaya akwai ko babu gaskiya babu suna dai a kira suna karara na mutum in ban da maryam babu sunan mace a ƙur'ani ita kuma an maimaita sunan sau nawa na to ga aran ma ya ce da ya kai talatin da ɗaya ba sunan maryam ya maimaita sau ashirin da hudu a ƙur'ani sau goma sha ɗaya ita kadai sau ashirin da uku kuma a jingina da ɗanta shine isa bunu maryam sau ashirin da hudu ita kadai ce mace da Allah ta'ala ya kira sunanta a ƙur'ani, arama ko kana da wata ita kadai ce mace da aka kira amma sau sau ashirin sau hudu sai ta sa mata suna wa inni ha Maryam sai ta nasa mata suna Maryam to ina ga sai dai mu dakata anan mu yi kwanan jeji ko, sai mu hada bayanai din mu tashi akan wa inni sammaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan duk da mata ta haifa kuma sai Allah ya karbi haihuwar mata bata samu abin da ta yi tsammani ba amma abin da kuma Allah ya bata sai ta karba wannan kuma ke bayyana mana sun sanya suna daga an haifi yaro wa inni sammaitu ha maryama ta ki aka sa sunan ba sai an jira ranar bakwai ga haihuwa ba a ranar ana iya sawa an bari zuwa bakwai ga haihuwa ba a yi laifi ba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta salli ala muhammad wa ali muhammad wa barik ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul an samu karuwa wani yazo ya musulunta yanzu Allahu Akbar